بلغ الرسالة وعد الأمانة وجاهد في الله تعالى حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعقب الليل والنهار وعلى صحابته الجر الميامين ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata ga Allah ta'ala wanda ya kaddarta haɗo mu cikin wannan masallaci don ci gaba da karanta littafin mukhtasar siratul rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam littafin babban malami shekul islam muhammad bin abdul wahhab taimimi an-najdi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ta'ala ya masa rahama ya ubangiji ta'ala ka ba mu guzurin tatta waɗannan mazaje na gari in ba ku manta ba a karatunmu na makon da ya gabata mun ji kissar zai dubni harisa da kissar sumayyatu zaidu dan harisa yana cikin waɗanda suka shiga musulunci da wuri mun ji abubuwa da yawa waɗanda suka shafi zaidu dan harisa sannan haka muka shiga kisar ita sumayya radiyallahu anhu sahaba ajma'in ita sumayya mun ji cewa ita ce ta fara yin shahada a musulunci yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi ibtida'u da'awa fara da'awa fara da'awa ta musulunci kira zuwa ga addinin Allah kira zuwa ga kyale bautawa gumaka kadaita Allah ta'ala da bauta wa qala az-zukri lamma zahara al-islam أتى جماعة من كفار قريش إلى من آمن من أشائرهم فعذبوهم وسجنوهم وأرادوا أن يفتدوكم عن دينهم قال الترمذي حدثني محمد بن صالح عن آثم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهم قالوا قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة ثلاثة سنين مستخفيا ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس عشر سنين يواكي المواسم كل عام يتبع الناس في منازلهم وفي المواسم بأكاد ومجنة وذي المجال يدعوهم أن يمنعوه حتى يدعوهم أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولكم الجنة فلا يجد أحدا ينصره ويحميه حتى ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة فيقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه سبيق كذاب فيردون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبح الرد ويؤذونه ويقولون عشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك وهو يقول اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا ولما نزل عليه قوله تعالى وعنذر عشيرتك الأقربين سيد الصفا فنادى وصباها وصباها وصباها فلما اجتمعوا إليه قال لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تخرج عليكم من صفج هذا الجبل أكنتم مصدقية قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لكذا فأنزل الله ƙaunahu ta'ala tabbat yada abi lahabi wa tabba ba asna an maluhu wa ma kasaba قال ابن القيم رحمه الله دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله مستحفيا ثلاث سنين ثم نذر ثم نذل عليه فاصدع بما تؤمر وعقل عن المشركين ibtida'u da'wa fara da'awa ta musulunci gayyatar mutane zuwa ga addinin Allah gayyatar mutane zuwa ga shiga addinin musulunci wa qala zuhri babban malamin musulunci al-imam zuhri al-imam zuhri ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci ya ce lamma ta harar islamu sa'ad da musulunci ya bayyana ta jama'atun min kukwari ƙureshin ilaman amana min a sha'irihim sai wasu gungu cikin kafiran ƙureshawa suka rika cimma waɗanda suka yi imani cikin ƙabilunsu cikin danginsu sa'ad da addinin musulunci ya bayyana a garin makka ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fara bayyanar da shi ga al'umma kuma aka rika samun wasu jama'a suna karɓan addinin suna shiga suna imani da allah suna kaɗe tashi suna imani da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to a daidai wannan lokaci sai aka cimma su taron ƙureshawa gungun kafiran ƙureshawa kowanne sai ya koma kabilarsa kowa sai ya koma cikin danginsa sai ya je ya bincika wane ne kowa ce ce dai imani da muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayin dan sabon Allah mun gane kowa to suna zuwa su bincika ne su ji wane imani cikin kabilarsu kun gane ko kowane mutum cikin waɗannan manyan kafiran sai su koma kabilarsu su koma family ɗinsu su koma cikin danginsu sai su kira family meeting a tara taro a fara tambaya ba kuka samu labarin ya bu muhammadu ba kuke da labarin ya yadda da shi in aka samu mutum ɗaya mutum biyu mutum uku cikin maza ko mata sai su kamo su ba hazzabu ku su rika azabtar da su kadai don sun yi imani su rika masu azaba kowa na koma cikin danginsa cikin kabilarsa a ji waye imani wasu nohun su rika kulle suna tsare suna sa su a cikin ana sa su a kurkuku don sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa aradu an yaftinuhum an dinihim babban manufan kafirai na yin wannan aiki shine su fitinar da mummunan da suka rigaya suka yi imani su raba su da addininsu kullum tarihi maimaita kan yake cikin ayyamu dawulu a bainan nan." al'amurwa juyawa suke su kamar yadda malamai ke faɗa su tarihi alwaqa'i ne wal hadari. al'asbab wal'ada ne tari faruwan abubuwa da dalilan faruwansu kullum in abu kaza ya faru sai kaza kuma ya wannan kaza ya ƙara faruwa da yiwon wannan abin ya ƙara kuwa Allah kun gane ta wannan karatun da kyau sa'ad da addinin musulunci ya bayyana lokacin duniya na cike da kagunci ana kutun gumaka ana cikin jahiliya sai Allah ta'ala ya zo da wannan alkhairin da musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi bayanin wannan addini lokacin manya manya cikin mawadata cikin wato sarakuna cikin masu hannu da shuni da masu fada a kai nan da nan kowa ya rika komawa gidansu ya kallo waye cikin 'yan gidansu ya shiga addini kama shi a azabtar da shi a kwace dukiyarsa kuna raba shi da iyalinsa haka in bai fita da kyau abin da ya faru ke nan farkon dawa ta musulunci alimamu zuhuri yake faɗin wannan manyan malamai a lokacin da Allah ta'ala ya haka kasan nan da haske irin ta sundar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ƙarƙashin da'awan babban malami Sheikh Abubakar Mahmud Jumi Allah ya gafarta mashi haka abin da ya faru ke dattawan gida sai a koma zai ce ai wani ya shiga idan da aka duk wani hanya na kuntatawa da takurawa da azabtarwa za a jarabta za a gwada babban buri kawai sai ya dawo ya koma yana gargajiya sai ya koma ya zama ɗan al'ada sai yana gudanar da rayuwarsa da addininsa gwargwadon abin da ya taso cin wani a gidansu wani a anguwarsu wani a garinsu babu kallon babu kallon hasken abin da alkur'ani ya ce ko hadisi ya ce kawai kaiwa addinin fiban karan mahaukaciya ka zama katibun lai ka yi kawai yadda haka ake in ka zo ka ce akwai bukatar a gyara kan a gyara kan ce to ai ya shiga akwai wadanda an kwace musu mata je ku bibi tarihi wasu an kore su da garuruwarsu wasu an kore su da da yawa waɗanda sun sha wahala kan abin da ya shafi karɓan nan da'awa ta sunna yadda dai ka san haka gashi ya faru mu zuhur ya ce sa'ad da addinin ya bayyana aka samu kafirai cikin ƙureshawa suka rika bibiyar ƙabilunsu su wanda aka san ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai a azabtar da shi a ɗaure shi babban abin da suka nufata a lokacin kawai shine mabiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su bari su komo suna bautawa gumaka to haka lokacin da malam abubakar gumi ya bayyana da cewa guru laya bante wuri duk waɗannan kayan shirka ka rataye guru ko ka rataye laya ko ka ɗaura fante, ko wani abu da manufar wai wannan abin shi zai wa kariya ba Allah ba nan shirka abu shirka to sai aka yi masa ja duk wani wanda ya amsa wacan nan da'awa ya tsinci kai cikin takura cikin matsatsi cikin azabtasa kowane gida ana bi suna kallon musamman ma za a kira ka ce ɗanka ko jikarka ko ɗan gidan ga halin da ya tsinci kai mun fahimta da kyau to amma dai kare da kaji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana faɗa cikin hadisi yace bada al-islamu qariban fa sayaudu ghariban kama bada fa tuba lil ghuraba ya karanta littafin al-imam ibn rajab al-hanbali kashful kurba fi wasfi hali ahlil gurba na ku jalla jalalu wani shakin littafi ne a imamu ibn rajab alhambal ya rubuta ka je ga wannan hadisin ka ji hanyoyinsa ka ji takhrijinsa ka ji sharhinsa bada al-islamu ghariban fa sayudu ghariban kama bada'a fa tuba lil ghurabai sai sahabbai suka ce man kumul ku ya rasulallah? annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce unasun salihuna qalilun fi qaumi su'in kathirin man ya'sihim aktharu mimman yuti'ahum man ya'tihim aktharu mimman yuti'uhum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce badal islamu qariban musuluncin ya fara bako ya sayaudu gharifan kama bada'a kuma zai koma a matsayin bako kamar yadda ya fara da rana tsaka ana bautan laka da uzza da manata da kubal kuma kan jahiliya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana da cewa duk waɗannan kayan shirka a kare ta Allah da bauta a kaɗe ta Allah da bauta waɗannan ba sa amfanarsuwa ba sa cutarsuwa kafirin ƙudin shawa a makka su yi masa ta daga ɗan gidansu danginsa na kusa su kai ta ba su karba abin ba duk wanda Allah ya kimsa masa shari'a ya ji a haɗa shi da mahaifinsa a haɗa shi da mahaifiyarsa a haɗa shi da danginsa sai su takura mashi sai ya bai annabi ya ce kun ga yadda abin nan ya fara a haka cikin zamani haka addinin zai zo sai ya baki sai ya kura duk wanda ya ce zai kakkaba wannan kuran sai ya masa kya duk wanda ya amsa kiran mai ƙoƙarin kakkaɓe wannan kuran don addinin ya bayyana gare-gare sai a dashi shi da danginsa da makusantansa da manufar su cutar da shi sai ya sai ya bar da'awa ta sunna بدا al-islamu فسيعود غريبا كما بدا kama bada'a fa صلى الله عليه nabi sallallahu alaihi wa alihi زي ya ce haka addinin zai koma matsayin bako in ka ka kawo abin da yake sunna sai jama'a wannan sunnar ma ita ce ma bid'a ga hadisi akan akan al'amari ga hadisi akan mas'ala ga ayan alqur'ani da tafsirin magabata tafsirin abdullahi dan mas'ud tafsirin abdullahi dan abbas to amma zai ga kai ne ma ka zo da sabon abu mun fahimci wannan da kyau sai ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake fa tuba lil ghuraba aljanna bishiyar aljanna ita ce tuba wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'ad da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa tuba liman ra'ani wa amana ثم توبى ثم توبى ثم توبى لمن آمن بي ولم يرد توبى ga wanda ya ganni kuma ya imani ne sannan wata tubar da wata tubar da wata tubar ma'aikin Allah ya maimaita su uku sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ga wanda ya yi imani da ni ba tare da ya ganni ba mun gane ko ga ire-iren mu amanu alladina yu'minuna bil ghaib wadanda mun yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ba ma ganshi ba kun ga ne ku ayakin Allah ya maimaita tuba so uku akan ne da lokacin da ya faɗi duba so daya akan wadanda suka kai suka imani shi in kana wannan ba nuna sun fi su falala sun fi mu na falala ne saboda kusa ba dan ne da yawa kun ga ne ku a ta goma shine ma'ana za a ba mu ba mu ma da mun yi imani da Allah mutukar mun tsaya akan wannan imani da sai wani wani sahabi ya ce ya rasulullahi wa matuba ya ma'aikin Allah da kace tuba me kake nufi me kalmar tuba ke nufi sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ku da ce komai ba sai can farin da kada sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ce aina sa'ilu an tuba ina da tambaya dangane da lafazin tuba sai ce ha kuwa ya rasulullah gashi nan a zaune ya ma'aikin Allah yana jiran ansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace shajaratun fil janna thiyabul thiyabu ahli jannati takhruju min akmabiha wato wata bishiya ce cikin gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace hatta tufafin yan aljanna daga ƴaƴan bishiyar suke samuwa da jallabiya da gara da gube to wannan kawai bishiyar ce za ta yi ƴaƴa sai ɗan ya fashe sai gaba bari ga kawai ta ka tafi <laughs> wata ɗin bishiya ce a wata ruwaya ma'aikin Allah ce tana da faɗin ruwa يسير الراكب في aman سبعين ya kaɗi يقطعها matafiyi wanda ya hau abin hawa sai arrakib mahayi wanda yake kan abin hawa sai su kwana abin hawansa sai ya yi tafiyar shekara saba'in bai kure faɗin inuwar watan nan bishiyar ba ga ta da ƴaƴa da ke samar da tuba ga inuwa mai daɗi wa zillin mamdud mun gane ko ita ake kira ba duk inda ka ji lafazin tsuba ya Allah ka ba mu ita wacce nan bishiya mun fahimta to sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace fa tsuba lil ba watan kan bishiya mai fadin inuwa wadda ‘ya'yanta ke haifar da tufafin tsawa, ma'aikin Allah ce bishiyar ta tabbata ga ba. sai sahabi cikin sabon ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah ya rasulallahi wa gura ba suwa gura ba suwa kana fata da zance sa'ad da kace al ba aka tabbatar musu da kalmar tuba gare su sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce qaumun salihu waɗansu mutane ne na gari ƙaunin salihuna ko unasun salihuna kalilun da akwai lafazan biyu mutane ne na gari amma ba su da yawa fi ƙaumi su'in kasirin cikin mutanen banza masu yawa man ya him waɗanda suke saba musu ba sa bin da'awarsu aksaru min man yuti'ukum sun fi waɗanda suke masu biyayya mun gane ku wata ruwaya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace umun nazzamu min alqaba'il su ne mutane da suka zo da garuruwa daban-daban suka zo suka taru a wani gari wani daga wuri kaza wani daga wuri kaza wani daga wuri kaza sai suka haɗu ya ka tada wata dawa su ne ba. wanda musulunci karke-karke zai kare da su an gane ku wanda ya taho da gumi ina kaduna wanda ya taho da gumbi wanda ya taho da haka aka haɗu sai a tada wata da'awa mun gane jama'a da kyau sai ta da da'awa ta musulunci annan zaɓu min al-qaba'il wani daga can wancan kabila wani daga wancan kabila wa ku kalli hoton da'awar shekul allama a shekul allama al'allamatun sharia hadi shari'atul islamiyya imamu ahli sunna wal jama'a fi najeriya wa ma jawara a abubakar mahmud jumi allah ya gafarta masa wannan habshakin malami sa'ad da ya fara watan nan da'awa su waye ɗaliban na yi ku je ku bincika da garuruwa su ta fito da garuruwa wani da gari kaza ne ya zo zauna kaduna wani da gari kaza ne an na sa'u min alqaba'in sai suka zauna duk duna ku je duk mujaddiduna waɗanda suka jaddada addini shehu usman bin furbiyo ku je wa karanta tarihi zaman shi a garin ɗagyar ku ji ɗalibai su waye na za'u min alqaba'in daga can daga can daga can daga can gane da kyau shi yasa su yunfa suka tsananta masa shi da suka yi kokarin hana shi makarantarwa saboda ɗalibai da suke zuwa masa min kulle faccin abin min alƙaba'il wal asha'ir shatta daga ƙabilu daga famili daban-daban annazabu min alƙaba'il je karanta tarihin muhammad bin abdul wakab muhammad bin abdullah da ya aikin jaddata addini mun gane jama'a da kyau Allah ta'ala ya datar da ku je ku samu wancan littafi da na ishara kashful kurba fi wasfi hali halin kurba littafin al-imam ibn rajab al-hanbali kaje kaje ma'anan wannan hadisin kaje kaje sharhin sa mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya datar da mu halar tirmidhi abu ishaq at-tirmidhi abu ishaq at-tirmidhi a cikin sunan ɗinsa ya ce haddasa ne muhammadu ibn salih an qasim ibn umar ibn qatada wa yazid ibn ruman wa ghayrihim sanadi ya ja ya ce muhammadu ibn salih ya karanta da shi kuma ya jo daga asim ibn umar asim umar ɗan katada ba shi kaɗai ya ji ruwayar wajen shi ba shi kaɗai ya ji hadisin wajen shi ba ya ma ji wajen ya zai tubni ruwa da makamantansu kaga sinadi ya zama mutawatir mun gane ku. ya ji daga mutane daban-daban an samu tawatir kalu duk waɗannan manyan malamai sun ce da Muhammadu ibn Salih kun fahimta ko kuma sun ce da asibu bin umar asibu asim bin umar sun faɗa wa asim ɗan umar duk malaman nan da kaji yanzu ibn ruman ne da shi da makamantansu duka da Allah kun gani wato sun faɗa wa muhammadu bin salih ne shi muhammadu bin salih malaminsa shine asibu bin umar to ba shi kaɗai ne malaminsa ba akwai duk ne ruman ba shi kaɗai ba akwai wasu ma amma duk malaman nan gaba ɗaya sun faɗa mashi wani zance iri dai ga zancen nan malaman nan ƙalu dukkan sun ce sun ce da muhammadu ibn salih shi kuma muhammadu ibn salih ya faɗa wa al'imamu tirmidhi da Allah kun fahimci wannan da kyau qama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam wato isnadi ya take hatsi zuwa ga sahabi sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsaya bi makka ta salasata sinina mustahfiyan ya zauna a garin makka tsawon shekara uku a ɓoye haka ake dawa a ɓoye kun fahimta da kyau silently ake kiran mutane silently ake inviting mutane zuwa ga musulunci shekara uku farko a ake wa'azi a ake da'awa a ake kira a ake kayyata mutanen ana natsar da su ana nuna masu hasken musulunci a ɓoye zai yi a bayyana ba shekara uku sun ma'a'alana rabi'a sannan da shekara ta hudu ta shiga sai da aka aiko shi da shekara uku wa'azin a ɓoye ke a ɗake ke a cikin zaure a lungu a lungu ma a shiga lungu a ɓoye zai ba a bayyana ba to amma a shekara ta hudu sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya aiki da faɗin Allah fasta ma tu'mar sai aka fito kawai aka shiga bayyana da'awa aka shiga wa'azi a bayyane fada'an nasa ashara sinina ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya shiga yin wa'azi yana da'awa yana kira yana gayyatar mutane zuwa ga addinin musulunci yana bayyana masu haskensa da kyawansa yana nuna ma al'umma sharri da fitina da kazantar shirka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗauki ya ɗauki yin wannan aiki ware waje ɓalo-ɓalo ja daga a bayyane tsawon shekara goma na shekara uku wanda aka rika yi a goye A shekara goma wanda aka rika yi wace, shekara nawa kenan da su ne adadin shekarun da manzan Allah sallallahu alaihi wa ta sallam ya kwashe a Makka yana da shekara sha shekara uku kan ya ake shekara goma wani lokar a gaban kowa mun gane da kin a tsawon shekara goma nan yiwuwa filma mawasima annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan je dukkan wani taro kulla amin duk taron da ake yi na aikin hajji almawasin taron da ake yi na aikin hajji inda tun a jahiliya ana yi to taron da ake yi na aikin hajji wanda dukkan kabilu za su shigo illa irin aikin hajjinsu na jahiliya ba kuma ta ba duk makaranta karanta shi a baya hatta dawa kun ba an kai ba dan maka ba a ya kake rara rara ake yin dawa kuma labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka illa illa illa sharikan huwa laka mallaktahu wa ma malaka labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa laka sammai mallaktahu wa ma malaka ta kaga shirka ta shigo haka suke haka suke suke suke aikin hajjin na jahiliya labbaik allahumma labbaik mun amsa maka ya Allah mun amsa maka labbaik la sharika laka labbaik mun amsa maka baka da wani kini baka da kishiya illa sharikan huwa laka sai dai wani kishiya kana da wani kishiya amma kai ka sawa kai ka sawa kanka wannan kishiyan kai ka sawa kanka kai ka mallaki kishiyar naka shi da abin da ya mallaka ma din naka to haka suke yi kuma a rika yin aikin hajjin tsirara in kai wa dan makka bane ba sai ka yi fi tsirara sai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo addinin musulunci ya zo sannan aka hana yin fi tsirara to irin wannan aikin hajjin da suke na jahiliya akan sifa da yanayi nasu na jahiliya to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan yi amfani da wannan dama in an cika tsawon shekara goma nan sai an tara a mawasimul hajji taron aikin hajji tubun tubatan yan jahiliya sun halatta sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya je tsakiyar al'umma tsakiyar taron jama'a dubban al'umma sun taru sai ya amfani da wannan dama kawai sai ya tallata musulunci yana inviting yana gayyatar mutane yana advertising addinin musulunci a tsakanin jama'a a taron aikin hajji kuma ya rika yin haka ne kulla amin duk shekara duk shekara aka bai kasa abu wajen tallata musuluncin nan ba Allah ya saka masa da alheri kan abin da ba wajen nan al'umma mun gane ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam yattabi'u nasa fi manazilihim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana bin mutane a gidajen su. har gida har daki za a je a cin maka maka sallama Sun zo a yi maka tallan musulunci a gidanka za a je a yi maka sallama ka fito tallata maka wa wa mawasim bi ukaz haka a tare da suke na jahiliya suna da wani ukaza yawon ukaza kasuwa ce wata kasuwa ce ana ci ci shekara wannan kasuwan ana bayyanar da dukkan al'amuran gargajiya a wannan kasuwan da dai kasan a yau ce za a yi ranar masunta a haɗe da ko a ɗaya daga cikin manyan koguna da muke da su ko a ce kasuwar duniya da take ce a yau kawo komi za ka samu ku? za ka ga masu wasanni za mutane kala kala to haka suna da wata kasuwa ana ce mata suku ukaza kasuwar ukaza ta jahiliya ce in jahiliya suke da ita kasuwa ce shahararriya gane ku tana nan a wajen yankin da'if a yanzu kenan kasuwa ce shahararriya duk shekara suke haɗuwa a ci wannan kasuwa duk wani ɗan gargajiya zai zo ya bayyana mutuntarsa duk wani mai hazakan kera wani abu za a zo a baje to jama'a suna halartar wannan kasuwa to bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya halarci taron aikin hajji ya kai yayi tallan musulunci to kuma zai ƙara taron taron al'umma a wannan kasuwa ta okara ya ƙara tallata musu addinin musulunci kun gane ko to banda in ka karanta majmu'ul buldan na yaqubul hamawi wani littafi ne wanda ya rubuta yana yin bayanin garuruwa gari kaza yana wuri kaza gari kaza yana wuri kaza gari kaza yana wuri kaza za ku ji ya ce shi wannan kasuwa na bukaga ya ce suƙun mashhur kasuwa ne shahararre ya kafa filjinka ta sharkiyya ta shimaliya min baladatul hawiyyat yau a yau yana nan a gabashi wani gari da ake ce masa hayawiya ko ko shimalu shirki ta'if ya ce wato kudancin gabashin ta'if ta'if ɗaya daga cikin manya-manyan garuruwan saudi arabia ala musafati hamsa wasu na kilan min asfali wadi sharba wa wadi al'arj inda ma yaltaƙiya kuna kunat ya ce yana nan kilomita talatin da biyar ne tsakanin shi da wani wuri da ake ce mishi wato sharfa yana kwatanta maka geographical area inda wannan garin yake je ku sami mukujamul bulda mukujamul buldan littafin kogul hamawi abinda ya faɗa ke ne da yake misalta inda garin yake to ba nan kadai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tsaya wajen tallata addini ba a'a wa majanna haka suku majanna kaga duk shekara za a hada a wajen aikin hajji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai yi amfani da dama ya talla musulunci za a haɗaru a suku ukaza kasuwan ukaza zai ƙara yin using opportunity ya ne yi tallan addinin musulunci to banda suku bukaza akwai suku majanna akwai ne suku majanna nan ma wani kasuwa ne da ake baza koli kun gane ko duk yan wasan kokowa ne yan wasan damba ne yan musun ne duk yan gargajiya kowa ne zo ya baje ya baje gadin gidansu da gargajiya kuma masa sakiri kai ka zo ka nuna a wurin ana cewa suku majanna kun gane ko ya gugul hamawi ya ce ismu suqin lil arabi fil jahiliya an ce suku majanna wato an ce majanna sunan wani kasuwa ne a jahiliya wa kana bi marjis sahrani kurbi jabal al asfar asfar asfala makka yace na nan a kasan makka wurin ala qadri baridin minha wal baridu al musafatu bayna kulli منزلين من منازل الطريق وهي أميال أميال اختلف في عددها wato yana so dai ya kwatanta ne inda wannan ainihin kasuwa yake a tunkule shi lafazin wannan majanna majanna kasuwa ce ta jahiliya duk shekara tana ci so ɗaya. nan kawai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya takaita wajen amfani da dama don tallata musulunci a a wa dilmata da kuma dilmata me dilmata nan ma dai ya ƙubul hamawi ku je karanta littafin hukjamul buldan yace suqun jahiliyatun bi arfa wani kasuwa ne na in jahiliya a arfa a daidai nan inda ka arfa inda kake zuwa kawo wannan dutse lokacin da ka je aikin hajji to a nan wannan kasuwan yake me yake sunan kasuwan eh zilmajan zulmajan sunan kasuwan kenan zulmajan a nan area arfa yake ala na yake kafkaf an yaminil imam ta wajen kafkaf nuri ne ta daman inda liman ke tsayawa a yau in za a yi sallah in zai hudu ba a arfa ala fursukin min arfa fursuki ɗaya ne ke tsakanin shi da arfa dutsen arfa kun fahimta da kyau to shi ma yana ci so ɗaya kaga kasuwanni nawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ci ba komi ba ya kai maganin gargajiya ne ba maganin ba ya je talla ba a'a me ya je shi in ka gan shi a kasuwan kauye ya je cin kasuwan kasuwan me ya yi ya je kallon addini ne ji ba ya je tallan bugunan masara ne ko na dawa ko shanu ko wani abu me ya je tallata dinin musulunci kasuwa nawa muka je na ɗaya suku bukara na biyu suku majanna na uku suku zilmajan kasuwannin nan guda uku duk shekara duk shekara sai ma'aikin Allah ta kowace kasuwa har tsawon shekara goma banda babban kasuwa da yake ci na taron mai aikin hajji da haka yanzu a shekara a abin da ya shahara yana halartar manyan taron yan jahiliya guda hudu taron aikin hajji inda kwai da kwarkwatan larabawa ke halarta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam zai ji tsakiya su sai ya sa bambarin shi sai shelanta addini sai shelanta addini bayan wannan ya wuce kwana biyu za ka zo ka cimma ana ta yaɗawa ana ta yaɗawa rana kaza ga watan kaza za a ci su suku kaza rana kaza ga watan kaza za a ci su suku kaza duk wani ɗan jahiliya maza da mata suna halartar wannan kasuwa maza da mata suna halartar wannan kasuwa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya zare jiki sai ya kiɗa mara sai ya zagara shi ba ya zai ya bayyana da gargajiyar jahiliya ne ba shi ba ya je ya kallon wani abu kasuwanci shi ne ba abin da ya zai ya tallata shi ne mai addinin musulunci lokacin da wani yake tallan kayayyaki na gargajiya ana ba shi kudi yana sa a jiwon shi shi ba aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tallan musulunci ne ba tare da neman ko kwandala ba la tsalu alaiki min ajar ba lada free of charge haka ake karban addini lokacin da wani in ya dawo daga suku Ukaza, ko suku majanna ko suku dilmajan zai dawo nikiki nikiki da dukiya a jakarsa to ba yake Allah sallallahu alaihi wa sallam zai shigo gidan ki guda ko ta ruba ya je ya ci kasuwan amma me ya kai tallansa musulunci tallan musulunci yake kamar kai ne yanzu ka ɗauka wa kanka duk kasuwannin nan za ka je kana jin an ce yaushe ne kasuwan giwa za ta ci ka zagara da su bi kanka aka faɗa? wanda ya kai shanu wanda ya kai masara wanda ya kai dawa wanda ya kai kayan jesuwansa kai kuma me ka kai kai ka je da'awa ne da ka dawo daga kiwa sai ka ji an ce ai sun za ta ci sai ka je can ka wuce kana dawa daga sundu sai ka ji an ce ai rana kaza so ba za ta ci da ka je ka ci kasuwan so ba ba komi zai kai ka ba ka je tallan me ka je tallan musulunci ka je tallata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana dawa daga so ba sai ka ji an ce to ai rana kaza rana alhamis kasuwan tudun su za ta ci sai ka zagara ba takalma ka ɗauka ba a me ka kai haka tsawon shekara goma aikin kenan ana bin kasuwanni kawai ana kai tallan addinin musulunci Allah ta'ala ya sakawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mafi kyawun sakamako kan irin ceton da yawa wacin nan al'umma ga gane ko a waɗannan munasabobi gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya da an yamnu an yamna uku hatta yuballiga risalati rabbi inda kawai yake kiran su shine su ba shi kariya su ba shi mana'a su ba shi kariya su ba shi sport kun gane da kyau su ba ma'aikin Allah goyon baya da haɗin kai su ba shi kariya don ya samu daman isar da saƙon Allah in sun yi haka wala humul janna rangoba alkiyama za su rubutu da aljanna duk abin da ma'aikin Allah yake fara kenan ku an kira na ku yarda da musulunci ku ni kariya ku ni karfin gwiwa da haɗin kai su samu daman isar da addinin nan ranar gobe alkiyama kuna da addinin nan gare ku lokaci ma ya masa jina na kamar da ya gwada shi a bayi a cire masa hakora a fasa masa kai ya dawo cikin takaici sun fasa kan shi jini na zuba sun karya masa hakora kaɗai da yi da a musulunci haka ya da shi a ta'if kuma ya dawo yana cewa Allah kun ku fir kakle ƙauni. ba inda kula ya alamu ila kai musu gafara duk da abin da suka yi shi ba sai su sumar da shi ba sai san yan asuba zai sa ya farfado sai su sumar da shi kyan sai san yan asuba zai sa ya farfado kuma ya ci gaba da da'awa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ƙaramin aiki ya yi ba ba karamin aiki yi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasa su Allah ya bi shura da yawa ko ba duk in ya dawo wannan da na an gama wannan gwagwarmayan ba da daddara kuma sai su kuya sallah sallah قم laila illa قليلا nisbahu aw انقص منه aw tis alayhi wa rasulul qur'ana katila me yasa inna sanulqi alayka qawlan thaqila dan me inna naji'atal layli hiya ashad wa ta'anu an qawqila an gaba babbar baya an ki duka a wani wurin an ranta a nakari a wani wurin an sha da kira a wani wurin an ta a wani wurin duk ya gama wannan tsawon yini to kuma ya dawo tsakar dare kuma sai ya shiga sallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in kai musulmin kirki ne kana manta da wannan aiki da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi kana manta yasa ya waje gare ka duk duniya ka fi son shi sama da kowa duk duniya ka fi son shi sama da kowa dangi da iyaye da duk abin da ka mallaka kul in kun kul in kana aba uku wa abana uku wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum ma wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawna wa tijaratun takhshawna kasada aw masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi fatarabbasu hatta ya'ti bi amrihi wallahu la yahdi kuka yadda da iyayenku maza da iyayenku mata kuka yadda da ƴaƴanku mazan da matan da matanku na aure da uwar gidoji da amare da danginku da ƴan uwanku da dukiyar da kuka samu da gidaje da komi na duniyan nan in kuka fi son su sama da Allah da manzan Allah to ku jira Allah zai zo muku da azabar sa ku ba sai kai shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ka kusan shi sama da kowa sama da komi kuma so ta ibada ba so ta ɗabi'a ba so ta ibada wacce take ginuwa wajen ƙarfafa addininsa ah. wacce take ginuwa wajen yin masa biyayya wacce take kinuwa wajen kambaba shi da darasta shi da kimanta shi da biyayya da rusunawa zuwa ga sunnar sa sallallahu alaihi wa alihi sallam bi tu'minu billahi wa rasuli wa tu'ziru wa tuwakkiru wa tusabbihu bukratan wa asila ba wai so ta dabi'a soyayya ta dabi'a wacce kake wa irin tabarmin gidanka ko motar hawanka ko gonan nomanka kana son gonan amma ka sara ta barke ta ba irin wannan kan ba ba irin soyayya da muke ma ka ganin nan ba ga shi muna son shi amma kuma ka mun zauna a kansa kuma muna son ka. ba irin san da kake ma mota hawanka ba kana son ta ka fada kwata ka hau tudu ka shiga gargada kuma kana son ta soyayya ta ibada wacce abin da ke bayyana ta ya nuna cewa akwai ta shine tsantsan biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a bar gemu eh to a ganka da gemu wufufun wufufun wumbun wumbun hajaje hajaje to ya nuna da gaske kana son annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kar a taka wando to a ganka wandonka bai wuce idan sawunka ba wandonka bai wuce idan sawunka ya ce a halarci sallar jam'i to a ganka baka da wasa da an ce lokaci ya yi a gurguje kake a gurguje kake a gurguje kake kai dai ka samu sallah a jami'i ka samu gabaran har ma. kokarin ka kai ma annabin nan biyayya wanda ya ce yana neman ka kula da sallah jami'i kokarin ka kenan ya ce ana neman musulmi ya rika yin azumi alhamis ne litini ne shi yana yi to sai a ganka kullum kullum a ururunce a ururunce a ururunce kokarin ka dai alhamis litini kai azumi kana so ka dace da shi to kaga kiyaye wannan ɗabi'a irin waɗannan ɗabi'u su suke tallata su suke nuna su ne alamu na cewa daga ke kana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku je ku karanta littafin ashifa bi ta'rif huquqil mustafa jizancin da kafi ya dai cikin manyan malumma na da ce alam anna man ahabba shay'an asarahu wa asarahu wa faqatahu wa illa lam takun hubbuhu sadiqan yace ka sani duk mutumin da ke son wani abu dole zai fifita abin zai so rika dacewa da abin wajen fahimta da ra'ayi da yadda ya biyayya in ka kace kana son wani sai kuma ka zo baka masa biyayya to kariya kake baka san shi kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah al-imam ibn kathir yace wannan nan aya hujja ce akan duk wanda ya da'awar ma'aikin san ma'aikin Allah sallallahu alaihi ba kuma idan baya baya masa biyayya dole sai in ka bi shi ƙaunarsa ne kunsa ƙaunarsa ne yin masa biyayya sansa ne girmama shi da girmama sunnarsa Allah mun fahimci wannan da kyau ba wai kawai cika baki ne ba ba ka tsaya ne aiki ki Allah ta'ala ya taimake mu shi yasa karatun tsira da kake gani malami suke suke gabatar da shi dan shi sira ba abin da zai sa maka sa maka kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar karatun sira na ku za ka ji gogor mai za ka ji jihadin da dan kai bai ci haka ba kana nan da dan fatarin wannan ka kana nan da dan ganye kana lalaba lawaran ka duk technology duniyar nan da kake gani duk an same shi ne albarkan zuwan alqur'ani duk technology duniya duk abin ga sai da ilimi ya samu ilimi kuma tushen sashi ne me ne qur'ani ai an yi attaura a baya ai an yi injila a baya ai an yi littattafai amma sa'ad da aka aiko waɗannan annabawan da waɗannan littattafan an samu technology da aka samu a yau ta annabi juna bil asari fansaramat wa jikitana bi kitabin laysa munsarim duk kowane annabi ya zo da littafi littafin bai gadar da wasu abubuwa na technology na cigaba ba amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da alqur'ani wanda alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi karkashin shi aka samu technology da yawa ga ga babanka na kusa kusa abu na kanana kanana ga kwamfuta ga abubuwa nan kayan na'ura kayan kira kala kala duk albarkan zowan annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani idan aka sami ilimi idan aka sami ilimi duk karkashin wannan ne kuma qur'ani shi ya kunsa komai duk waye wanda ga duniya ana cika baki cewa duniya ta ci gaba an samu technology an samu ci gaba an samu harkoki kala kala na information da su. duk wannan albarkan zuwan waye zan Allah sun sarma da alkur'ani da alkur'ani da amma ta akwai injila akwai attaura ina na na ta kunulajin mancan zamu shi zuwan alkur'ani ya gadar da wani so shi sa ya waje ka kaunace shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun gane ko amma abin ta takeici duk wannan aiki da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rika yi a mawatin munasabobi na aikin hajji da wato waɗannan kasuwanni su ku kaza su ku majanna su ku tilmamajaz abin takeici duk in annabi ya gama wa'azin fala ya zudu ahadan yansuruhu wa yahmih ba zai samu wanda zai taimake shi kan da'awar ba ba zai samu wanda zai ba shi kariya kan da'awar ba ya sa ya daina ya sa ya daina ka kai da kaɗan kuma sa kaɗan kenan ba a kira ka ci ni na ba ruwa na kowa ya ka kai sai an juriya sai an yi juriya hatta la yas'ala anil qaba'il wa manaziliha qabilatan qabila ka sai da al'amari bai kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zauna yana tambayan wasu da Allah kabila kaza a ina take kabila kaza da nake ji yanzu kabilan tamimin banu tamim a ina take a wani yanki suke a yankin larabawa ina so in kai addini in je in masu talle in kai tallan musulunci ne wurin su a ina zan je in ci musu nabi na tambaya dangane da kabila ya take a ina zai ci iya sabuwa da ita ya zai shige ta dan da yake kai musu addini kawai mun gane ko sun kabila kabila haka yake bi ɗaya ba ɗaya zai bincike dangane da wancan sai ya ji gagarin da suke ga yankin da suka fi yawa sai je kai musu tal'addini in ya gama da su sai kuma next next next one by one haka yake musu ɗaya bayan ɗaya yake yi musu kabilan nan don masu tallan addini fa ya ayyukan na sai ce ya ku mutane kulu la ilaha illallah ce ba abin bauta bisa ga gaskiya ta cancanta sai Allah in kun faɗa ka tuflihu za ku rabauta ku shiga aljanna kaga ka kallama kalmar tauhidin balle da ya faɗa musu ku ce la ilaha illallah bai ma sai ku ƙara sadawa Muhammadu Rasulullah wannan ake so ku faɗa in kuma ku zama aljanna kuma in kuma kuka yarda kuka yi faɗi watan nan kalma kuka yi imani da ita bayan aljanna da ne ku alƙawari rangobar alƙiyama mulkuna fi hal araba da shiga wannan addini da furta watan nan kalma da imani da ita ne za ku mallake sauran laraba da ba sai da ita ba ko Allah zai daga ku za ku fifita sauran za su zanto mabiyan ku wa tudiru lakum bi hal adam sauran gwarawa waɗanda ba larabawa ba ko ma wani yare mutum yake magana da shi inda ba larabci ne ba gwaranci ne ga janci al'ajamu shi ne fa gware gwarawa larabawa su ne masu fasaha larabci shi ke kimshi da fasaha sai za ake so kowa ya daure ya je shiga ko da irin dan lesin saka da ake budewa je ka shiga inda za ga an kakkasa ana yi akwai elementary level akwai intermediate ka je har ka kai ka fara koyon larabcin in advance ka fara tun daga mataki na ƙasa mataki na tsakiya har zuwa can gurewa ka koyi larabcin ka a ce kai magana da larabci na ma wuya ba ka san ma ina aka dosa ba maganan turanci kam koya shi sai dai ku zuba kai da yashi terawa kuke yi asan shi ne da an taka zai ce cus ya turanci ko tare haka yashi bai bika turanci ba amma batun larabci kuma ga baki ɗaya network ɗinka ta ɗauke ba da jok da an kwankwasa kan larabci kenan sabin ɗinka zai ja baya amma da an ce turanci zai zubo ga sanar laika ga gasa da zamala huli amma tun larabci kuma sai gabaci ne sai ka ɗauki ke na ji a ga dundun to ba kai dubara ba ba ka gwada zaren gwana ba sai ka zanto kana ci da dama kamar da kake ci da hagu bal ma ka fara iya ci da me da daman sai kuma ka waiwayo abun mun gane ko don ka rika tashi da fukafukai guda biyu Wurin da za ka yi larabci ka yi a matsayinka na musulmi a gefe guda kuma sai ka ɗauko turanci ka makala a hannun hau inda ya dace kuma a shiga a yi turanci don kare martaban addinin da taka martaban nan kuma sai ka yi turancin kuma shi larabci in ka iya shi yana sauka maka sauran yarurruka ma na duniya Duk ka iya larabci yadda ya dace da ka'ida da arabic grammar ɗin ka san abin da ya shafi arabic literature to abin da ya shafi turanci to minti nawa ne kuma minti nawa ne kuma inci ne yana wani kuma yaren yuyu kawai ka kalli larabci ke da anta yake da anti yake da antum yake da antunna haka ne yake da antuma to amma turanci ba duk waɗannan gaba da yu anta yu antuma yu antunna yu antum yu to ya mutumin da iya iya waɗannan makale makale da kwaleri kuma sai wani yuyu kuma zai gagare ya yi yuyu kawai eh. eh. ba ba iya larabcin ba yau musulunci wata musulunci yau kwanan sanawa bai sani ba a takaice ma ba wai ma watan musulunci ba kamar da malaki ba. watannin musulunci ma wallahi ba kowa iya bada su ce maka almuharram safar hayya kai zulqa'da ya je hijja wallahi bai iya faɗa mutane da yawa eh kaga sai january february haka kuma kwanakin mako kwanakin mako Allah ya tsare dole sai mun sa kishi mu haɗa abubuwa da gane hafiz ibrahim yana cewa wasu kitabun lakin labzan wa gayatan fa kaifa yau ma an wasti'alati mun gane ko sai ce watan sike asma'i li muqtari'ati to an zo ana cewa ya kasa samun ya kasa mujinadin ilimin shi ya fara da ya san sunayen wasu abubuwa turanci ah, ni da na iya qur'ani na iya dan me yasa kawai wani wai wadansu abubuwa zan kasa siffanta su yana wa turanci ne hafiz ibrahim allah ya gafarta mashi sha'irin ne ina fatan muna fahimtar karatu dole mu tashi maganan da malam yi gaskiya ne mu rika sanin kwanakin watan musulunci kuma mu rika sanin sunayen watanni din mu yi kokari don Allah duk wannan yana nuna kula da addini wata dinu lakum bi al ajamawa gwarawa kenan su kuzanto sun yi mai gare ku fa idza nuttum kuntum mulukan fil janna kuma in kun yarda da wannan nan kalma ta la ilaha illallah kuka yarda da ita kuka bani kariya wajen tallanta to fa in kun mutu za ku zama masu mulki a gidan aljanna in bai da kyau za ku zama me masu mulki to wannan nan ruwa da kuka ji mun karanto daga littafin muktasar sirah al-imam ahmad bin hanbal ya fitar da ita cikin musnad mujallar na uku shafi na ɗari kuɗu da casa'in da biyu haka da ya ƙara fitar da ita cikin mujallar na kuɗu shafi na ɗari uku da arba'in da ɗaya Al'imamu imam tsabarani ma ya fitar da wacce nan ruwaya cikin littafin sa al-mubjamul kabir nan ba hadisi da dubu hudu da ɗari biyar da tamanin da biyu Al'imamu imam al-haythami a cikin littafin majma'ul zawa'id wa mabba'ul fawa'id ya fitar da waccan ruwaya cikin mujallar na shida shafi na ashirin da biyu da aka ba ruwaya ce ta mudan ka ba duk abin da kaji cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yi na da'awa ya shekara uku a boye yake da'awa ya shekara goma duka a makafa yana yi a bayyane yana taran yana tarban taron aikin hajji taron kasuwan okada, taron kasuwan majanna taron kasuwan zulmajar duk yana halarta sai talla musulunci amma a karke ba ya samun masu taimakon shi masu bin shi masu yarda mun gane ko duk bai same su ba wannan bayani ruwaya ce tabbatatta ka ji gashi mun yi tarihin cikin waɗannan littattafai wa abu lahab wara abu ya abu lahab duk inda annabi sallallahu alaihi wa sallam je zai wa'azi abu lahab kuma yana je da shi yana cewa la tuti'uhu la tuti'uhu kakku masa biyayya fa ku sabiqun kadzabun domin dan tawaye ne ya balle daga addinin shi in ji an ce as shi shine wanda ya bar addinin shi wanda ya bar wani addini ya koma wani in ji an ce saba'an dinihi ma'ana yayi tsalle daga addinin shi zuwa wani addini wasu daga wasabiqu ne kenan eh Wasu sabi guna ne wannan tsara akwai sabi guna waɗansu jama'a ne su ma waɗanda ake ganin una su mutane ne dai daban galibi an ce suna yin sun kasance suna bautawa gawawaki da maganganu da masu tafsiri suka yi mun gane ko ko maganganu da yawa akan asabi una. Alimami, ibn taymiya ban san wani mutumin da ya faɗaɗa bayani akan una kamar ibn taymiya cikin littafin sa mai albarka al-fatwa al kubra ya ta bayani akan su ake kira una dan amma ba su ne waɗannan asabiqu wannan da alhamza su ne waɗanda mutumin da ya bar wani addini ya koma wani kun gane da ke suka ce ni Abu Lahab yake faɗin wannan ba Abu Lahab nan fa ɗan'uwan uwan ma'aikin Allah dan uwan mahaifin ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam ban ma an kana karan tarihi waye biya ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sadaki sadakin auren Khadija waye biya Abu Lahab shi ya zara kudi ya biya wa ya je ya wakilci ma'aikin Allah ya karɓa masa auren Abu la'abu ne amma duk lokacin ba a aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallam a matsayin Annabi ba da aka aiko shi kuma sai ka kafurce masa ya rika cutar da shi in ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je yi wa'azi hau a ɗaya daga cikin kasuwannin nan ko ko a taron aikin hajji ko ya je wajen wata kabila ta musamman ya mata wa'azi ma'aikin Allah na farin wurin Abu la'abu zai je ita kafin shi a wurin zai je isa wurin duk inda ma'aikin Allah ya je da ya gama wa'azi ya tafi abu lahab biyo wurin ya warware abin da Allah ya kulla na gaskiya sai zai ce kakku bi shi kakku bi shi la ku fa innahu sabi'un kazzabun kakku masa biyayya domin shi dan tawaye ne ya bar addinin gargajiya ne na bautatawa ka ya koma wani sabon addini na kare ta Allah kazzabun makaryaci ne kakku ya tare shi kazzabun kan wazanin fa'al shi gace mubalaga mun gane ko sai ka ku yarda da shi Ya sa kaga qur'ani bai rangwanta mashi ba Alƙur'ani mai girma yau mutsu mutsu da mugu gashi nan yin islamiya na daftala akan fitinan ne wa yarudduna ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akabatir raddi sai su yi wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su mayar masa da martani mafi munin mayar da martani wa yu'zuna su cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yaquluna ashiratuka a'lamu bika haythu lam yattabi'uka ba wani abin da zaka faɗa mutane su ne faɗa ma wanda ba san ka ba kabilarka ashiratuka danginka famulunku a'lamu min bika sun fi kowa sanin ka sai kuma gashi mun cimma haythu lam yattabi'uka ba su bi ka ba to dangin shi ma ba su bi shi ba ɗan gidansu ma ba su yarda da shi ba ɗan gidansu ma sun kafirce mashi sai ku da kuka fare mu kan mai yan gida ji abu lafa ji abu lafa ya sa wani lokacin kana so da ya gaza daga gidanku kuma za a bari a kanka yan gidansu yana alwari mu ne dan gidanmu ne kun fi kowa sani shi kare ne ka kalli abin da abu lafa yake faɗa mun gane ya sa ƙur'ani ya kama sunan shi balo-balo wa ko ya kulu shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam cikin daddadan murya da sassaukar murya da rashin da rashin harmagaga wancan mutum ya zo ya yi harmagaga shi abu lahab ya zo ya yi shirme ya yi surgududu ya yi harmagaga to sai shi annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin nasuwa sai ce Allahumma laushi shi ita lam haka hakaza ya Allah da ka so da ba su zama haka ba da ba su zama irin waɗannan su zama janalin yadda suka zama haka bai da ba su zama haka ba da sun zama sauƙin hali mun gane al ibn sa'ad ya fitar da wacannan ruwaya a cikin littafin sa at-tabaqat mujalladin farko juz'in farko shafi na 145 ruwaya ce tabbatata ma nuzila alaihi qawluhu ta'ala sa'ad da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da zancen Allah wa anzir ashirataka aqrabina ka gargadi ka wa'azanci ka fadakar da danginka na kusa cikin suratul shu'ara aya ta 214 sa'ida safa sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hau kan dutsen safa lokacin dutsen safa din gurjojin dutse ne kato ne mai tsoro ruwa babba fanada ya hau kan dutsen safa din sai irin kiran jahiliya Ya ce wa sabaha wa sabaha wa sabaha wacce nan kalma ce ta kira mun gane duk balarabe in ji ta zai taho a guje kamar yanzu a hausance in kana son jama'a ta taru mai kake cewa hmm? gudunmuwa jama'a gudunmuwa jama'a da haka ke ko gudunmuwa jama'a wuta ko ba haka ke faɗa ba to kamar haka balarabe in yana son jama'a su taru a irin lafasansu na jahiliya da musulunci ya zo an dirfa ma kan da watan nan kalma ta as-salatu jami'a ana neman mutane su taru as-salatu jami'a amma a jahiliya cewa ki wa sabaha wa sabaha wayo safiyana wayo safiyata wayo safiyata to kana faɗin wayo safiyanka za a ga mutane min kulli fajin amin da nesa sun zo sun cika wuri falamman falamma falamma tamau ilayki sa'ad da jama'a suka taru kala sai ma'aikin Allah ya ce da su lau akhbartukum anna kailan turidu an takhruja alaykum min safi kadal jabal yanzu da kuka taru din nan a gaba ni ina saman dutse ko kuma ga a ƙasa inda zan ba ku labari in ce da ku ga wata runduna na mahaya shine khailan anna khailan lallai mahaya dawakai runduna mayaka ga sunan turidu suna neman an takhruja alaikum su iso gare ku nan garin makka min safi hadal jabal ta bayan wannan dutsen ni ga ni ina sama tunda ni ina saman dutse ko kuna ƙasa ta nan bangaren kaga ni da nake sama in na kallo ga baya zan hango na bayan dutsen kabe da in na kallo gaba zan hango ku ko ana to amma ku da kuke kasan dutse ta barayi daya ai kaga dutsen ya kare muku ba za ku ga wanda kuke yake bayan dutsen ba to yanzu ni da na kirje ku nake saman dutse ina iya ganin ku ta fuska ta fuska na ta gaba in na wai ga baya kuma ina iya ganin wanda suka fi suka taho ta bayan dutsen inda zan ce muku a yanzu nan da muke magana a baya na da na waigan nan ga waɗansu runduna nan na mayaka za su kawo muku hari da zan faɗa muku haka a yanzu ɗin nan a kuntun musaddiqiya za ku yarda da ni za ku amince mani za ku ce da gaske ne za a kawo mana harin qalu na'am dukkan sha gaba ɗaya har Abuja na wurin suka ce kware da gaske kuwa za mu yarda da kai me yasa ma jarabna alayka kadiba ai baka taɓa mana ƙarya ba kowannen mu ya san kai ba makareci bane kala to annabi sun sallama ya ce to ba wannan zan faɗa ba kuma wani abin ne mai kama da wannan fa inni nadhirul lakum bayna yaday bayna yaday azabin shadid ni din nan Allah ya aiko ni a matsayin mai muku gargadi mai muku wa'azi mai faɗakar da ku in na wuce kuma duk wanda bai man biyayya ya yi imani da ni ba Allah zai masa azaba mai tsanani to yana gama faɗin haka da zafi abu lahab ya fama cewa annabi bai taɓa ƙarya ba amma kuma yana gama haka yana gama faɗin haka faƙala abu lahab sai abu lahab ya ce tabban laka kai wannan yaro wannan yaro wannan yaro wannan yaro wannan yaro alawa da ranka shine tabban laka tar da kai tar da wannan yaro wannan yaro tar da shi ma jama'atana illa li hada dama ba don komi ka tara mun ba sai dan ka faɗa mana kai Allah ya aiko kai dan annabin kai dan sakon Allah ne to wannan mummunan magana da ya faɗa Allah ba zai ba zai hakuri akan ta ba an taba dangatan shi an taba khalil din shi an wattu wa inna Allah qad ni khalilan kamar takhadha Ibrahim khalila an taba fada ɗayan Allah to Allah ba zai yafe wannan magana ba sai yayi rajjanta fa anzala ta'ala sai Allah ya saukar da faɗinsa. Tabbat ya da abi lahab wa tabba Allah ta'ala ce hannaye biyu na Abu Lahab sun hallaka sun taɗe sun daidaike sun balbalce sun kai matuƙa wajen lalacewa me yasa Allah ya ce hannu biyu ana nufin dukkan shi balarabe yakan yi zikirin tuzi'i wa yuradu bi halkun sai tsamci wani bangare amma duka yake nufi ana nufin kawai dai abu lahab ya lalace abu lahab ya balbalce abu lahab ya halaka da Allah yake nufi kenan ma agna an kuma duku wa ma kasaba dukiyarsa da yake gani yana da maɗuɗin dukiya to da duk abin da ya tsorora ya tara za su yi mishi amfanin komi ba lokaci ya riga ya kure mana ba da dama mu shirkin ayan nan yadda ya kamata amma da yanzu a makon da zai zo za mu faɗaɗa insha Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma watan nan ya iya nan al-Imam bukhari ya fidda ita nan ba dubu 1393 da uku da 94 al-Imam Muslim ma ya fitar da watan nan waqi'a annan ba hadisi na biyu da takwas daga sahabi Abdullah dan Abbas qala ibn al-Qayyim rahimahullah al-Imam ibn al-Qayyim habrul umma ko hibba qala ibn al-qayyim al-imam ibn al-qayyim al-majrin al-imam ya masa rahama yace da a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam ila Allah mustaghfiyan thalatha sinin annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi kira zuwa ga Allah a na tsawon shekara uku ثم نزل نزل عليه sai aka sokar masa da fadin sa fadin Allah ta'ala fasta bima tu'mar wa anil mushrikin je ka aiwatar da abin da aka umurce ka ka aiwatar ka kawar da kanka kyala mushrikai kar su hana ka isar da sabon Allah mun gane jama'a da kyau haka yake cikin suratul hijri nan nan ba hadisi da wato aya ta 90 da nawa ta 94 da Allah mun fahimci wannan da kyau ma'ana dan nan na nufin ka bayyana ka bayyana da abin da aka yi maka umarni na wa'azi shine al-imam ibn al-qayyim Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo maganar alimamu ibn al-qayyim mun san cikin aikin da alimamu muhammad bin abdullahi ya yi kafin ya rasu ya yi talhisin zabi mi'at je ku nemi wannan littafin muqtasau zabi mi'at fi hadi khairil ibadi littafin muhammad bin abdullahi ya takaita littafin zabi mi'at muhammad bin abdullahi Allah ya gafarta mishi jama'a musulmi lokaci ya riga ya kwace mana amma wannan karatu in za a fashin baki ne akan sa karatu ne mai muhimmanci in gane ko amma zuwa makon da zai zo la'alla mu dan jabirki zai fitar da fikihu sira wasu abubuwa da zamu fahimta cikin wannan karatu da magabatar insha Allah subhanahu wataala barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bi min al-ayati wa dhikril hakim اللهم اجعل hada هذا اجتماعا مبروكا واجعل تفرقنا تفرقا ميمونا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم بارك لنا وبارك فينا اللهم بارك لنا وبارك فينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته